أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Furkan Walhuda TV na farin cikin sanar da ku cewa a yau talata muna da shiri na musamman wanda za mu gabatar a wannan shafi namu mai albarka mai taken shawara ga gwamnati game da matsalar tsaro a Najeriya da Nijar. Wannan shiri shiri ne da zai ba ku damar ku yi kira ku kira lambar waya za mu baku lambar waya lokacin da muke gabatar da shirin wanda yake da wata shawara da zai ba da wa gwamnati ko wani hasashe to muna da muna ganin cewa yana da kyau zai iya kira kai tsaye ya faɗa zai iya faɗin ra'ayinsa a cikin wannan shiri sai dai muna ba da shawara ga duk wanda zai magana ya iya bakinsa in ka san ba za ka faɗi alkhairi akan gwamnati ba to ba za ka shafa mana kashin kaji ba kai tsaye za mu katse kiranka da ka shawarwari waɗanda za su amfani al'umma su ciyar da ƙasar mu gaba ba su ciyar da ƙasar mu baya ba shawarwarin da za su sa gwamnatin ƙasar ta ji daɗi ta ko kuma ma da ko da maganar da ba za ta mata daɗi ba ce amma dai ta fahimci cewa an yi amfani da lafazi mai kyau wajen ba ta shawara kuma wanda ya gaya mata wannan maganar mai ƙaunar ta ne amma lafazza na cin mutunci da zagi duk wanda ya fara da wannan zamu katse masa kira da misalin ba ma bukatar na kasancewa da irin waɗannan wuri wannan shirin kasa ne ma inda zamu gabatar da shirin mu fatan alheri a lokaci a takaice daga nan bayan duk wanda zai tawaye ga fadin lamba da za su hanyar fadin wasu kalamai ne muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya amfanar da mu ya sa mu dace muna fatan alheri ga kasar mu Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu lafiya da zama lafiya ya mana maganin dukkan wanda yake ta da zaune tsaye a wannan kasa tamu wa sallallahu wa baraka ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh